kamar daga sama ne dai aka yi ga ganin keyar tsohon gwamnan jihar borno ali madu sharif a cikin wata tawagar shugaban kasar a kasar chadi domin tattauna batun tsaron da ke tada hankali cikin kasar ta najeriya a halin yanzu duk da cewa dai sharif din da wani baturen australia ya ambato cikin jigajigen masu ɗaure gindi ga kungiyar boko ta haramun kasancewarsa a birnin na injimena dai ya tada hankali cikin kasar ta najeriya da ke kallon da biyu kuma kila ma ke tabbatar da zargin da ke zama irinsa na biyu cikin tsawon shekara biyu kan tsohon gwamnan ko bayan martani na jaridu da ma masu ruwa da tsaki da kokari na kai karshen matsalar dai ita ma jam'iyyar apc ta adawa ta bi sahu wajen sukar da a ce wata ke nuna alamun gwamnatin na shirin ɓoye da dama ko ma aiki tare da masu da kayar bayan na arewa maso gabas a halin yanzu to sai dai kuma a martaninta da ranar yau kakakin gwamnatin kasar kwaminsar labaranta labaran mako ya kira karatun apc kokari na siyasa da halin rashin tsaron kasar ta najeriya da ke kara baki muna cikin yaki yanzu muna cikin yaki ka tuna najeriya tana cikin yaki na yanzu in ana cikin yaki a yanda na sani duk wanda yana da hanya da zai tamake mu yi nasara a yanzu haka ba za hana shawaran shi dalili ana bincike shi ba iyakan shine tafiyan nashi ba zai hana bijikin ba in bijika ya kai ga mun samu anihi eh, shaida cewa abubuwan da an ce ya yi na da gaskiya za a hukunta hukunta masu goga kafaɗa da ta'adda ko kuma kokari na kare yan lele dai tun bayan barin su APC ya zuwa PDP sannan da an fito shi cikin jerin iyaye na gida ga kungiyar ta nasarar kafa daula ya zuwa yanzu dai sharif din na ci gaba da ɗaukar hankali cikin ƙasar da ma wajenta a halin yanzu to sai da kuma a faɗar makun yana da shawara ga adawar ga kokari na neman tabbatar da laifi bisa tsohon gwamnan tunda wannan abokinsu ne abokinsu ne abokin tafiyansu ne wanda suka nema shaurin shi suka kafa apc tare da shi fiye da shekara biyu ba mu ji fada tsakanin su ba kuma lokacin da yana apc dina ba mu taba ji kwallon muhammad ko ne fita ce kai muna da eh, wani shaida kan shi eh, mudu sharif eh, yana taimaka boko haram ba mu taba ji ba amma tun da dai yanzu tafiyansu ina gani kama ya babanta in yanzu suna da wani abu da dama suna ajiye ba su yi a fada ba lokacin da yana apc to shawara mu shi yanzu to yanzu muna bincike shi su fita da wannan abu da suke da shi su ba jami'un tsaro to sai dai kuma ko bayan bincike bisa sharif din daga dukkan alamu jami'an tsaron kasar ta najeriya suna da jan aiki na ƙara kaddarori na gwamnati cikin tsohon jihar ta borno da ta share wata da watanni babu wutar lantarki kuma gwamnatin kasar ta ce ta yi da nufin ɗaukar matakin gyara a faɗar barista muhammad wakil da ke zaman ƙaramin ministan wutar kasar kuma ɗaya a cikin 'ya'yan borno da ke ciki na gwamnati. problem da muka samu na maiduguri wuta ne wanda aka samu problem a substation na dambuwa substation na dambuwa kun san dai dambuwa wannan shine garin da aka da fari boko haram suka yi takin sojoji kuma suka ba da shawara akan a wannan time din tun da ba a yi takin over da ba aka ce a dan dakata amma kaga yanzu Allah da ikonsa an riga an samu an ɗauki wajen amma shi jaransa da kansa na soft station din a yanzu da nake maka maganar nan yanzu haka mutanenmu na TCN suna nan suna kan jara. Abun jira a gani dai na zaman mafita a cikin mudakalar ta tsaro da ke rikidaya zuwa ta siyasa kuma ta shafi rayuwa ta al'ummar arewa maso gabas gaba daya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.